a wannan gari na damco ba muna addu'a da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya karɓa mana ibadunmu da azuminmu yau muna safiyar litinin wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan hijira na da 443 wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan april miladiya 2022 kamar yadda muka saba haduwa a kowane mako a irin waɗannan lokuta don yi wa iyaye mata wa'azi yau ma gashi allah ya sake haɗa mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai. Yau gashi a zaman namu za a gaba ma tare da Malam Ayuba, yana can asibiti a biyu yayar shi ba ta da lafiya. Muna mata addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya, su kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba su ladan jinya. Allah madaukakin sarki ya bada lafiya ga sauran marasa mu. sannan muna tare da wani babban malami da ya kawo mana ziyara tun daga wani ƙasa har zuwa ƙasar Najeriya don haka in ba ku natsu kuka ji wa'azin ba ba na yana nan yana kula zai ce ba ba nutsuwa in kuka natsu kuma masha Allahu don haka in na gama za mu ba shi wasu mintoci ya gaisa da ku ya ɗan yi muku nasiha ɗaya biyu Tunda yau idan muka yi gobe dole ai mu rufe ko ko kar mu rufe sai sati mai zuwa ne eh sati mai zuwa za ku fito ran sallah ya ba dai ku ba to yau za mu yi tsokaci ko kuma tattaunawa akan abin da ya shafi haƙƙun zauji ala zaujatihi haƙƙin miji akan matarsa yana da kyau mata a ilmantar da su a koyar da su haƙoƙin mazajensu a kansu sannan kuma mazaje su ma a yi musu wa'azi a ilmantar da su akan haƙoƙin matansu a kansu ‘ya'ya a koyar da su haƙoƙin iyayensu a kansu iyaye a koyar da su haƙoƙin 'ya'yansu a kansu mutum ya san haƙoƙin da ya rataya a kansa wajibi ne domin yin sakaci dangane da sauƙi haƙƙi da ya rataya a kan bawa ba ƙaramin musiba ba ne da tashin hankali domin duk mutumin da yake da haƙƙi a kanka idan ba ka sauke wannan haƙƙi ba in ka to zartar da wannan haƙƙi Allah madaukakin sarki ba zai barka ba kuma ko da ka roki Allah ya yafe Allah baya yafewa sai in mai haƙƙin ne ya yafe to kun ga ashe babban matsala ne haƙƙoƙin mijinki da ya rataya a kanki idan kika yi sakaci wajen sauke masa waɗannan haƙƙoƙi duk ibada da zaki duk salloli da zaki ke ta istighfari Allah baya yafewa sai in shi mijin naki ne ya yafe to wannan dangane da haƙoƙin wasu fa kenan akwai haƙƙin makociya akwai haƙƙin abokiyar zamanki akwai haƙƙin kaza to duk waɗannan da suke da haƙoƙi a kanki babu wanda haƙƙinsa ya fi girma a wuyanki sama da haƙƙin mijinki to idan haƙoƙin waɗancan Allah baya yafewa sai idan so ɗin ne suka yafe yaya kike tunani kuma idan ya zama wanda haƙƙinsa ya fi girma a kan kifi kika tauye masa wannan haƙƙi don haka mata kuna da buƙatuwa ƙwarai da gaske wajen sanin haƙoƙin mazajenku don haka ku natsu ku saurari waɗannan wa'azozi da za a yi muku yana da matuƙar muhimmanci kuma shi ne hanyar samun aljanna gare ki duk matan da ba ta tsayu da kiyaye haƙoƙin mijinta a kanta ba wannan salwantar da haƙƙin da ta yi sai ya taba mata hatta ibadojinta rannan na ba ku labarin ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na wannan zamani kuma mujaddadi a wannan zamani a shekul muhaddis al'allamatu salafi abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa wata mata ta zo wurinsa take cewa ala gafarta malam ni mace ce wacce da idan ina yin ibada sallah azumi zakka hajji da makamantansu nakan ji daɗi da ɗanɗanon wannan ibada har cikin raina tace amma yanzu bana jin haka zan zo ina ibada amma bana jin shauki da ɗanɗanon wannan ibada a cikin zuciyata sai ce kina da aure tace ka dube ka kuma kai ga tambayan da na zo nake maka ka bani amsa kuma ka zo kana tambaya ta ina da aure me ya shafe ka da wannan ita ah, baiwar Allah ya hakuri tambaya kurun nake e ko a a kina da aure tace ina da aure sai ce to ki ga mijinki yayi karanci haƙoƙin da ya rataya a kanki na mijinki ba kya sauke su gaba ɗaya sai ya ce mace tana samun ɗanɗanon ibada da zaƙin ibada ne idan ya zanto tana da ƙoƙari wajen sauke haƙoƙin mijinta a kanta amma in ya zama matar aure tana tozartar da haƙƙin mijinta ba ta sauke haƙƙin mijinta a kanta to hatta ibada da take ba za ta samu ɗanɗanon wannan ibada ba to kun ga kenan a ce haƙƙin miji babban abu ne don haka wajibi ne ga duk matar aure lallai ilalla ta san haƙoƙin mijinta a kanta kuma wannan tun kafin ki yi aure ba ya kamata ki sani domin tun daga ran da aka ɗaura muku aure ana ɗaurawa haƙoƙin mijin sun fara aiki to a ke nan wajibi ki sani tun kafin rana matar aure da ba ta sani ba wajibi ta je ta nema ta sani domin idan ba ta sauke waɗannan haƙoƙin ba nan da ta mutu in ta je gaban Allah akwai matsala don haka mata da suke gidajen mazajensu na aure da kina rayuwa ne a gaban iyayenki da suka haife ki kuma tun da kike ba inda kika saba da shi sama da gidan da aka haife ki wato gidan iyayenki amma ana nan watan wata rana kika bar gidan shine dalilin aure wata yanzu ya zanto shekarun da ta yanzu a gidan mijinta ya fi yawa akan shekarun da ta share da a gidan iyayenta da aka yau sai aka wayi gare ta ma fi sabawa da gidan mijinta sama da gidan iyayenta za ki bar gidan iyayenki ne ba bakin rasa ci ba bakin rasa sha ba kina da gata a wurin mahaifiyarki kina da gata a wurin mahaifinki me yiwa gidan mijin da zaki je mahaifinki ya fi shi wadata wata ma mahaifiyarta ta fi mijinta wadata amma kin yadda za ki bar gidan mijin gidan iyayen ki tafi gidan mijin don me don tara kudi ne don ki samu irin abincin da ba kya ce a gidanku a gidan mijin akwai taliya gidanku babu gidan mijin akwai shinkafa gidanku babu gidan mijin akwai nama gidanku babu duk ba don wannan ake aure ba ko don wannan ake aure za ki tafi gidan miji ne don neman aljanna kawai shi ne babban makasudi duk waɗannan abubuwa da na lissafa duk akwai a gidanku wata ma gidan da za ta je namijinta bai kai daɗi da ni'iman da ta bari a gidansu ba ashe mai hakan ya nuna za ta je ne neman aljanna da ka gidan miji gidan aljanna ne a nan ake samun aljanna makaranta ce ta samun aljanna idan kika kiyaye haƙoƙin kika rabu da shi lafiya kika bar duniya lafiya to kin samu tikitin aljanna a gidan mijinki da ka mafi girman haƙƙi da yake kanki shine haƙƙin mijinki kuma ku ji da kyau haƙƙin miji ya fi haƙƙin uba girma haƙƙin miji ya fi haƙƙin uwa girma a taƙaice haƙƙoƙin mijinki da yake kanki haƙƙoƙin sun girmi haƙƙoƙin iyayenki wato da za a yi clashin a kanki mahaifinki ya ce ki je wuri kaza kuma ya yi daidai da mahaifinki ya ce ki je wuri kaza to lalle namijin ne za ki bi domin biyayyen mijinki a nan ya yi karo da na iyaye to dole ki haƙura da na iyaye ki bi namijinki daga ran da kika yi aure aljannanki yana ƙarƙashin biyayyanki ga mijinki ne aljannanki ya tashi daga ƙarƙashin iyayenki ya dawo ƙarƙashin mijinki in bai ɗaga ba za ki shiga ba da ka wacce tana gidan aure amma za ta zo tana wulaƙanta mijinta tana tozartar da mijinta haƙoƙin mijinta da yake kanta take tozartarwa kuma tana hakan ne wai don biyayya wa iyayenta ta sani ta sayi tikitin wuta ne akwai wacce tana gidan mijinta tana tozartar da haƙoƙin aure amma abun bakin ciki da ban mamaki wata za a samu mahaifiyarta ita take sake ziga ta akan haka in aka yi rashin dace kuma a samu uban shi ma na daura ta akan haka kun ga al'amari ya lalace kenan ita mahaifiyarki da za ta ziga ki ita ma abin da take ziga ki a ki da isa da ce ta yi da kun daɗe da rabuwa da mahaifinki amma za ta ɗaura ki ne akan abin da ba daidai ba don haka haƙoƙin aure da suke kanku da yawa ana samun matsaloli muskilat a gidajen aure a yau duk inda kuka je kotu musamman in kotun shari'ar musulunci ne babu kes ɗin da aka fi kawo wa alƙali kamar matsalolin aure idan mutum hakimi ne jiya-jiya ɗin nan da muke wurin taron raba kayan marayun nan aikuna wurin hakimi da yake jawabi mai yake faɗa yake cewa yanzu ana mishi waya akan ya je ya yi sulhu da zai buɗe maganan sulhun aure ne sulhun aure ne duk wani malami babu wani kes da ya fi haɗuwa da shi kamar kes na aure za a maka waya kafin a yi maka waya akan matsalar rabon gado kafin a yi mishi waya akan matsalar ɗaya yi wa mahaifi rashin kunya sai an kira malami akan matsalolin aure sun fi so goma sun fi so ɗari wani zai kira waya malam ka juma ta ka bani halaccin in sake ta kawai in malam yana zai ce malam ku kuke daure wa ƙarya gindi ka banni in sake ta wata ta kira mijin wata ta kira malami tana magana da ka malam ya halatta kawai ya sako ni kawai an ce a a malam ku fa ku kuke katsin kaza kaza ita kawai a barta mijinta ya sake ta saboda wai matsalolin aure haka ne ko ba haka ba haka ake sa matsalolin aure a yau maza suna kuka mata suna kuka ko da yaushe sulhun aure matsalolin aure sulhun aure matsalolin aure sai da ya zama a biyu da abin yayi yawa sai malaman suka yi wayo sai suka danka wa 'yan hizba sunan zuci a ce ku je wurin 'yan hizba don in za ka fi kes na aure to wallah ba ka da lokacinka shi yasa ni an mun maganar matsalan aure ya haka haka sai in gudu wani sulhun aure aka kira mu kaman da wasa gaske da aka zauna fin sha biyu karfe hudu ma gudu na yi za a zauna ne fa wani matsala ne fa yanzu ya faru fa aka kira zama to wallahi idan aka zauna sai an fara ɗauko maka tilawan matsaloli tun daren farko har zuwa ran da aka zauna ba je matsalolin can da ya faru kun kaje ba eh to a bar mana amma wai yanzu da aka zauna za a fara ɗauki dama ya saba min kaza kuma ma ai dama kaza kaza ya ta gama sai ya fa yawa dama na manta akwai ɗaya wai sai an yi saukan izo 60 akan jero matsalolin aure wani gida ne da ba matsalan aure amma babban abin da yake haifar muku da matsalolin aure a gidajen ku shine tozartar da haƙoƙin junanku a kanku idan mace ta tozartar da haƙoƙin mijinta a kanta ba ta sauke haƙoƙin dole ba za ta samu daɗin zama da mijinta ba kamar yadda muka faɗa ibadanta ma ba za ta ji daɗin shi ba haka idan miji ya tozartar da haƙoƙin matar shi a kan shi ba zai taɓa jin daɗin zaman aure da ita ba ashe kowa dole ya ƙoƙarin sauke haƙoƙinsa a kansa to babban abu kuma shi ne. ba ki san haƙoƙinki kan mijinki shi ne babban abu ba a'a ki san naki haƙoƙin da ya haƙoƙin mijinki a ki, don ki yi ƙoƙarin ki sauke naki haƙƙi kuma in kin sani karki ce shi fa sai ya sauke sannan ke ki naki a'a ko bai sauke miki ki ba ke ki naki ke da shi kowa neman aljanna yake yi ƙarya ne da ake ce muku wai na ce ba ta da addini addinin mijinta shine addininta haka duk ake cutar da mata nawa ko ba ku da addini wai ku duk inda ka juye da kokon shi kenan da ka dan ne in yazo zai aure ta sai ta je ke ya dan ne? to mata tana da addini ne ai ita kawai sai inda aka je in dan shi'a ya zo ma ta je in dan kullabiya ta je to biki sabilla ki aure dan shi'a ko dan ne dan kala kato ai sai a hankali amma sai a ce eh mata ai ita ba ta da addini Shi kenan ba ki da addini sai ki daina sallah sai ki daina azumi ba an ce miki addinin mijinki ba sai ki aure kirista ku fara zuwa coci ina ka taba samu wannan karatun a islamiyyar na aka muku karatun nan ko karatun wurin suna ne da wurin biki ina ganin sai ta kan to lallai musulunci ya wajabta haƙoƙi da suka shafi mace kan mijinta sannan akwai haƙoƙin miji kan mata sannan akwai haƙoƙin da suke tarayya da juna wato haƙoƙin aure ɗin sun kasu kashi uku ne akwai haƙoƙinki akan mijinki akwai haƙoƙin mijinki akan ki akwai haƙoƙin da ku biyu ɗin kuna tarayya a kai ke da mijinki sannan haƙoƙin miji akan mata yana daga cikin mafi girman haƙoƙi kai haƙoƙin miji akan mata ya fi duk wani haƙƙi girma domin Allah ce walahunna mitlul ladhi alaihinna bil ma'ruf walin rijali alaihinna daraja walahunna su mata mitulun labi alaihinna suna da irin wajibin da ya hau kansu na haƙoƙi bil ma'arufi da kyautatawa wato wai ke mace ke ma kina da haƙoƙinki akan mijinki kamar yadda dama tun farko yana da haƙoƙi akan ki kenan a yana isharan cewa haƙoƙin miji shine number a akan haƙoƙin mace sannan daga baya ke ma kina da naki haƙoƙin akan shi kuma wajibi ne ya sauke su shi addinin musulunci ya nemi duk wata mace ta yi biyayya kuma ta jawo zuwa ga ƙoƙarin sauƙewa mijinta haƙoƙinsa da ya rataya a kansa a bisa tsari na shari'a Da haka addinin musulunci sai kwaɗaitarwa mai yawa dangane da yin ɗa'a wa miji da kuma samun yardansa cikin abin da ba sabon Allah ba amma wannan yana daga cikin mafi girman haƙoƙi da miji yake da shi akan matarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza mar'a khamsaha idan mace ta sauke salloli biyar da ya wajaba akan ta na kowace rana wa samat shahraha ta azumci watan da ya zama wajibi a kanta shine wannan wata ta ramadana da muke ciki wa hassanat farjaha ta tsare farjinta daga aikata zina wa ata'at zawjaha ta yi biyayya wa mijinta qila laha ran kiyama sai a ce da ita udkhilil janna baiwar Allah ki shiga aljanna min ayyi abwabil jannati shi'ti ga ƙofofin aljanna guda takwas ki zaɓi wanda ya yi miki ki shiga aljanna ta ciki amma ku kula ba ta yi salloli biyar ta yi azumin wata ta tare farjinta ba ta zina duk wannan bai sa a ba ta lafisin shiga aljanna ba sai hada da wa'ata'at ba'alaha ko wa'ata'at zawjaha sai ta hada da yi wa mijinta biyayya kun ga kenan sauke haƙoƙin Allah yana da alaƙa da sauke haƙoƙin miji ko sai an samu waɗannan abubuwa sannan a samu aljanna kun ga wannan ya sake kwadaitarwa da yin aure cewa duk wacce ba ta da aure ta yi ƙoƙarin ta yi aure kina sallah kina azumi ba kya zina ina ladan da ake samu a gidan aure ladan da ake samu a gidan aure ya fi duk ladan da ake samu a abin da ba aure ba a gidan aure an fi samun lada masu tarin yawa kuwa ya ka duk matan aure a kullum ladaddakin da kin da take samu a wurin mijinta tun daga wanki girki da makamantansu da take wa mijinta ladaddakin da take samu Allah kadai ya san yawansu don haka yana daga cikin haƙoƙin miji akan matarsa hadisai da dama sun zo suna nuni akan cewa lallai lallai wajibi ne mace ta sauke haƙoƙin mijinta a kanta kaɗan daga cikin waɗannan hadisan su ne hadisin farko hadisi ne da ya zo daga abu hurairu Allah ya ƙara masa yadda abu huraira ce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza da'a ar-rajulu ra'atahu ila firashihi idan miji ya gayyato matarsa zuwa ga shimfidinsa kinaya ce wato ya neme ta su yi kwanciyan aure falamta afihi sai ta ki zuwa maka ta ki bashi haɗin kai fa za alaiha ya kwana yana fushi da wannan hana kanta da ta ga mijinta la'anat hal mala'ikatu mala'iku za su yi ta tsine mata hatta tusbiha har gari ya waye mala'iku suna tsine mata ku duba fa mijinta ya neme ta ta ce ba za ta bashi haɗin kai ba annabi ya ce har gari ya waye tsinuwan Allah tsinuwan mala'iku ne a kanta ku duba fa mala'iku su ne waɗanda la a sunan laha ma a marahun wa ya ma yi umaruna daga cikin abubuwan da suke hana ɗan adam in yi addu'a Allah ya karba akwai sabon Allah a ciki to mala'iku su asali ba sa sabo za su kwana suna tsine miki domin ke kwana kin hana kanki ga mijinki mata da yawa suna hana kansu ga mazajensu mata da yawa suna hanawa maza da yawa suna complain maza da yawa suna zuwa su fada wa malamai su je gaban alkalai su je kaza tun baya iya fada har sai ya kai ga yana fada wani dalilin haka wallahi yana da aure zai je yana neman mata a layi ba dan yana so ba ya san zina babu kyau amma yana da aure matar shi ta aure ce amma tana hana kanta ga mijin wata duk lokacin da mijin zai neme ta sai ta yi ƙaryar rashin lafiya ta ce tana fama da ciwon kai tana fama da murɗan ciki tana fama da kaza za ta yi ni lafiya da zarar mijin ya dashi kenan wai ba ta da lafiya kuma din na munafurci ne mata da yawa suna wannan ɗabi'a din ba a yi wa Allah madaukakin sarki wayo zina haramun ne ya tabbatar da haramcin zina dalilin ma da yasa ya aure shi kenan amma mata sai su yaka wata kuma mijinta zai neme ta amma sai in zai biya ta daka zai neme ta matar ce ta sunna ya biya sadaki aka yi aure na soyayya amma in zai neme ta sai ya sayo mata kaza sai ya sayo mata zani wata sai ya sayo mata balangu sai ya biya sai ka ce gidan karuwanci matar ki ce amma sai ta ga wallahi maza da yawa suna fama da ku akan wannan matsala kuma mata kun san da wannan maganan da nake nufi wata in ita ba ta yi ta san akwai kawarta tana haka domin mace kamar yadda ku da kanku kuka yi wa kanku kirari ne mace sai Allah mace tana da hanyoyi sama da guda saba'in da za ta bi don ta hana mijinta kanta so sun sani in aka ce za a faɗa za su ce a rufa asiri kan mazan su gane to amma dai an yi rufa-rufa amma ku ji tsoron Allah ko ba ko ba mala'ika ya kwana yana ta tsine miki aikin shiga tajin hankali aka samu wata jahila da aka ja hadisin ta ce mm, zai gaji wai mala'ikan zai gaji yana tinuwa ita ina ruwanta wai tana baccinta tana min shari kaga wawu ya jahila in mijin ya ce zai kara aure kuma shi kenan hankalinta sai tashi wai mai nayi ne mai kika yakin san mai kika yi don haka akan hana mijinta kanta da za ta yi yanzu wani galibi zai ƙara aure ne don matsalan matar shi ba ta ba shi haɗin kai da zai samu yadda yake so wallah mace ɗayan ta ishe shi amma mata sai su zanto akwai matsaloli akan irin waɗannan abubuwa yana daga cikin hana kanki ga mijinki shine duk abin da kika san in kin yi zai fusata shi ya fasa neman ki sai ki abin da gangan dan kar ya neme yana cikin kin hana kanki ne ba mijinki akwai wata sai mijinta ya zo zai neme ta sai ta fara kawo wasu matsaloli wai a lokacin ne za ta tambayi anguwa to mai gida zan je anguwa gobe tunda ta san a matsayi yake ai dole ya amince wani sai ya fusata ran shi ya baci kenan in ba haka ba kenan ba za ki ban kanki ba kenan haka take nufi sai ya fasa to wannan yana cikin kin hana kanki ga mijinki wallahi mala'iku za su kwana suna tsine miki mata ku ji tsoron Allah kuna jefa kawunan ku ne zuwa ga halaka kuma kamar yadda na faɗa ɗazu kina gidan iyayenki kika sallama wa mijin kika aka muku aure kin je ne ki nemi aljanna to kada garin neman aljanna ki wayi gare kuma da shiga jahannama ran kiyama zaman laifin da zai kai ki jahannama duk laifin da kika yi a gidan miji ne ba a gidan iyayenki ba ya zama gidan da aka je neman aljanna zo an tashi da wutan jahannama kenan mata ku ji tsoron Allah ya zo cikin wani ruwaya manzon Allah ke cewa idza batatil mar'atu hajiratun firashi zawjiha idan mace ta kwana ta kwana tana mai wa shimfidin mijinta ina mai anan wa shimfidin mijinta ko kan gado ɗaya kuka kwana amma zai neme ki kin hana ya neme ki annabi yace la'anatu al mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku sun rika tsire miki babu daga tsaka har sai gari ya waye da haka wannan hadisi daga manzon Allah ne hadisi ne sahihi ya zo cikin wata ruwaya manzon Allah yake cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani mutum da zai kirayi matarsa zuwa ga shimfiɗinsa ta zo ya biya bukatansa da ita sai ta ƙi amsa mata to sai ya kasance duk waɗanda suke cikin sama suna masu fushi da ita har sai in mijinta ya sauko ya yafe mata kenan ba mala'iku ba duk wanda yake sama ba Allah ai yana sama to har Allah ma yana fushi da ita ba za su sake yarda da ita ba sai in ta nemi tuba a wurin mijin kuma ya ce ya yafe sannan so ma su yafe mata amma in mijin bai yafe ba to Allah ba bai yafe ba mala'iku ma ba su yafe ba hadisi ya zo daga abu huraira manzon Allah ke cewa la ake limra'atin mu wa zawjuha shahidun illa bi iznihi ku ji wannan hadisin da kyau baya halatta mijinki yana gari ki ɗauki azumi na nafila ba azumin farilla na ramadana ba bayan ramadana ke ce za ki azumi na sitta shawwal azumin litinin da alhamis azumin kaza azumin kaza hatta azumin arafa ai dai nafila ne baya halatta ki dauki wannan azumi mijinki yana gari sai in kin nemi izinin ka kin ce zaki sai ce a kika ce lafiya na karfa sai ce a karki to karki dauka bai halatta ki dauka ba zai iya neman ki da rana neman ki da zai yi dinnan ya fi falala ladan da zaki samu ya fi ladan da zaki samu a azumin litinin da alhamis da azumin harafa. ya fi ladan da zaki samu domin manzon Allah ne a hadisi sahihi cikin arba'una hadis manzon Allah ke cewa wa fi bubi ahadikum sadaqa mutum ya nemi iyalinsa sadaka ne sabbin sai mamaki suka ta a yi a fi ahadina shahawatuhu ɗayanmu sha'awa ya dame shi kuma ya biya a nan ya ji daɗi wa ya konu lahu ha ajirin kuma yana da lada annabi ya ce sosai da ya je ya nemi matar da ba matar shi ba wato zina kenan ba shi da zunubi suka ce yana da zunubi ta annabi ya ce to ai matar shi ne ma akwai lada da ka azumin nafila ne bai halatta ki ɗauka, ba sai da izinin mijinki ba wai ki ce ai annabi ya ce a ah, annabin ne ya ce mijinki bai so ba to ki haƙura ko kuma kina da azumin nafila ɗin shi kuma ya ce yana da buƙatar ki to shi kenan sai a sallami azumin haƙƙin mijin ya girmi wannan ibada na azumi da yake bakinki ki duba kina yin azumin ne wa Allah amma yanzu izinin mijinki yana sama da wannan azumin haƙƙin miji wasa ne haƙƙin miji ba wasa bane sannan wala ta'zan fi baitihi illa bi iznihi karki wa wani izinin ya shigo gidanki sai da izinin mijinki wani ne haka kawai wai sai ya zo yana neman izin sai ki ce shigo haka waye shi da haka wani ya zo yana sallama in shigo ne sai ki ta tsaya sai an tambayi mai gidan da haka mai gida wani ya zo waye shi ne ban san shi ba a waye shi a kanina ne waye shi a kawuna ne waye shi a babbana ne kin ga dai ki ne to bai halatta ki ce ya shigo ba tukuna sai kin sanar da mijin ya ce eh na amince ya shigo ku duba yadda tsarin musulunci yake musulunci ya sha bamban da maguzanci da kafirci musulunci yana da nashi tsarin wata ran manzon Allah ya zo gida sai ya tarar da wani a wurin nana Aisha annabi ya ce Aisha waye wannan tace wannan ai mun sha nono ɗaya da shi kaza kaza an shayar da mu annabi ya ce to ku rika sa ido ku rika duba su wane ne ɗan uwanku ba duk wanda ya zo sai a ba shi daman ya shigo ba amma sai a ga mijinki ya dawo sai ya tarar da wani a gidan kin ba shi abinci har da ruwan sanyi wannan ba. wallahi ai abokin yayana ne wallahi ha abokin yayanki kuma to yayanki ne ki? nawa ne abokan yayye da sun yi soyayya da kannan abokan aka san ko tsohon saurayinki ne kuma abokin yayanki baya halatta ya aure ki muharraminki ne shi hai wallahi abokin yayana ne kullum a gidanmu yake ai ce kawun ma kawai in ce maka yayana ne kawai don gidanmu kaman gidansu mata kuna wannan jahilcin ai walla ya zo ya tafi abuja ya daɗe bai zo ba ne, ya zo duba ni Allah sarki wata ma in ta yi kasarsa ba sai ta ce ai mai gida rabonka ne ban ba ka dama ai an so a haɗa mu aure da shi a to al'amarin ya girma kenan kamar da yake ce ga tari to kun ga akwai matsala a ah, wannan fa ah, ai a gidanku ya girma to a gidanku ya girma yayin ki ne sai an duba ba kowa ake mishi izinin ya shigo gida ba da haka ya girma a gidanmu ne a ah, ya girma kaza ne ai wannan abokin yayana ne to ko waya ya kira ki bai halatta ki waya da shi ba sai da izinin mijinki in zai waya da kai je ya rika kiran mijin yana so ya gaisa da ke mijin ya baki waya ku gaisa a gaban shi ku rika kiyaye ka'idojin musulunci mata kuna da sakaci dangane da shiga gidajenku musamman dan makota abokin miji wani zai zo yana sallama yana sallama sai ta je ta sa hijabi ka shigo mana ta shine har ka sa na je na sa hijabi ashe kai ne kai wannan ba hadda kan da murya a kira hijabin a ba. waye shi dan gida ne ai dan anguwa ne ai abokin miji ne ai kaza kaza ne ku ji tsoron Allah babu kyau babu wanda ya halatta ya kalle ki baki da hijabi sai mijinki sai mahaifinki sai kaninki sai wanki wanda dama aure babu tsakaninki da su su ake kira muharramai amma wannan abokin miji ne ai wannan dan anguwa ne ai wannan dan gida ne ƙarya ne ba wannan karatun a musulunci ku ji tsoron Allah ku gyara da haka hatta wannan sakacin a gidan mutuwa yau za a yi mutuwa maza za zo ba an yi ta'aziyya a waje za a shiga gida a yi ta'aziyya duk ga kunan ba ku da hijabai wata ma tana zaune tana cin abinci to ku ji tsoron Allah ku rika kiyaye kanku ga mazajenku wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa'azi wa maza yake cewa ala annabi yake maza ku ji da kyau su bin nisa'i khairan ku kula da matan ku kula mai kyau annabi yake ku musu kula kula na alkhairi fa inna ma hunna awanun ku. mata suna matsayin bayi ne ku yangi ne a hannunku suna matsayin fursuna ne a wurinku mace da fursuna ai ba bambanci ba ku ce ku na yi ba daraja nake zo in ba ku ɗan fursuna yana da zaɓin a irin abincin da zai ci sai abin da aka yi mishi sai abin da ya gani ɗan gidan yari yana da ikon tufafin da zai sa har inukon na fursuna yake da shi da haka ai dan gidan yari yana duniya ne baya duniya an samu wani dan kurkuku yayi waka yake cewa qarajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falatna min al-ahya'i fiha wal amwat idza jaa nas yawman li hajatin ajibna wa qulna jaa hadha min ad-dunya dan kurkuku ne yake waka yake cewa mu mun fita mun bar duniya amma kuma a duniyan muke amma kuma ba mu a duniyan yanzu dan gidan yari shi dai a dan duniya yake amma ba a duniyan walwala da ake a gari yake ba idza da'a nafsu janu yawman lihajatin ajidna wa qulna jaa hadha min ad-dunya idan dan droba masu kula da yan prison din kenan idan ya shigo don wata bukata yana so ya kira wani ko ya bada sako yace sai mu rike baki muna makin ta Allah sarki wani ya zo daga duniya ko kuma in wani ya zo gaishe mu ya kawo mana abinci sai mu rika mamaki daga duniya kake da Allah ya duniyan yake to haka mace take ta killace ta ne a cikin gida sai irin abincin da ka kawo ba ta da zaɓi to kaga annabi yace to ku ji tsoron Allah akan su dan wasu mazan sai a hankali ya killace ta a gida sai abin da aka kawo shi kuma sai je samu wani restaurant wurin wani mai abinci mai lafiya ya ajiye dubu daya a gyaro kwanan ya take ta nama abinci iri-iri nan zai dawo dama kin ce kuka ya ƙare sai a sayo da magin naira ashirin guda uku da kaza sai ya kawo ga sha dafa an dafa an sako yana zuwa dan zai zube wallahi yau zazzabi na yini da shi da ƙyar ma na iya zuwa kasuwa na sai kuka ashe ashe sai a hankali bari da rufa mana asiri ko to ana samun mazaje irin wannan ba su tsare amanan Allah ba yawwa haka da wakan lafiya suna da yawa ma dan ni na taba ganin irin wannan a sauran muka haɗu ya je aka zuba kaza nama kadai an zuba kusan na ɗari hudu zuwa ɗari biyar banda shi asalin abinci eh wani yake cewa haba yanzu da safe ne wannan kari ne kawai yanzu kai haka ka bar wa iyalanka a gida to wani za ka man irin wahalar da nake sa suna sa ne yanzu ba na fita nema ba zan yi ni a hanya ina nema na kafa yake yi zan yi ni ina wahala su ba suna kwanciya daki ba wahalar da na sa suna sa sai gani ba ta malam ba haka ba na sha ba haka ba ne zai ma ni kuma a ciki ai wahalan da Allah ya daura maka kenan ka nemo ka kawo su ma Allah ɗaura musu nasu wahala za ka iya wanke-wanke za ka iya girki za ka iya kaza ku tambayi duk wani mai mata in aka yi kwana biyu ba ta nan zai ba ku labari matan auren sun san karatun in kika je unguwa kika je wani gari kika yi kwana biyu sati in kuka daya kuke tarar da mun bar muku dakin ai baya ganuwa ku zo kuna tsake kuna surutu mutu ba mu iya wankewa ba mu wayi gari ba mu iya tara ba iya inda zai kwanta kawai ya ture haka ya cire kayan watsar ya eh, damu sai a hankali in zai fita sai ya wanke kaya kwaya ɗaya da zai sa sai danna mai dutsen guba dama haka ya gama a goranta da suka zo suka rufa mishi asiri to ran da baka na akwai matsala ai shi ma ka ba shi ba zai iya ba ko annabi yake cewa to mata suna matsayin ku yangi ne a wurin ku laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayr ba kwa mallake da komai nasu fa face jin daɗi da kuma suna tsare muku kansu da dukiyanku ba ka nan tana kula maka da dukiyanka ta tsare maka kanta za ka zo ka ji daɗi da ita to annabi ya ce suna kare muku waɗannan al'amura to annabi ya ce ku ba su kula mai kyau ya ce illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo ne da alfasha mummuna to anan su suka yi wa kansu jafa'i da matsala kina da mijinki kuma ki je kina neman wani a waje yanzu wai ana samun wai matan aure suna zuwa zina kuma yanzu har yanzu ana samun farko ne akwai wuraren da har yanzu akwai kwarto da matarta amma yana neman matan wani da mijinta amma tana neman mijin wani matan aure kuma suna zuwa zina sai da abiyu ɗin nan ba a daɗe ba wani da idon shi ya zai kama matar shi a hotel ana fada yana ganin ƙarya ne ran nan da kanshi sai ya zo sai ga shi ba ta tashi ba tana bude kofa za ta fito ga shi na kofan dakin ana samun irin wannan akwai wanda bai dade ba abokina ne yana aikin soja muna gaisa ya iyali kaza kaza ta yanzu ba iyali yanzu ya zo ne ko a islamiya za a samu wata mata na ce ina wanda yace sun rabu na ce me ya faru sai fara irga mun tun da ya aure ta tana gidansu ana dan mishi wa ana ganin ta kaza kaza kaza kaza a sai in baya nan sai ta hau mota kamar ta je inda yake duty can wajajen boko haram sai ta rafi a maiduguri ta yi ta yin mata ran nan sai ga shi a maiduguri da idon shi sun shiga da wani suna ɗaki suna kan alfasha shiga ya gansu to kun wannan matsala ne da aurenki amma ki je kina bibiyan wani miji kun wannan matsala ya yi yawa kuma yanzu wannan fitinan ya fara zama ruwan dare babu abin da za a ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma dama daga cikin abin da yake faruwa yake ka waɗannan abubuwa saka ce da al'amuran addini za a yi aure an zo ana rawan jiji amarya duk jikinta a waje shi kenan abokan wani ya gani yana so ne kuma an kai ta ɗakin miji wai za a raka ango ɗakin kuma ya karta za hijabi shi kuma don ya ci fuskan abokai zai sake ci ado ta ci kwalliya wai su zo cin abinci a gidan shi za ta ka abincin sai ta sa hijabi ke wawuya ne ina za su ga kan ai za ce ban dace ba ta yi dayi sanan ta yi lalle sanan haka za ta zo ta ajiye ga turare na kanshi ta ajiye a gaban su wai ji a wurin shi wai duk a cikin cin fuska wani sai rungume ta a gaban su shikenan ashe wani yana harara wata ran sai ya kira waya kana zan dake sai ka daga waya a ni ne wani aka za ka ga a ya shiga wanka Allah sarki kai Allah kina kula da wannan ba su mata kuma dama kalma ɗaya biyu shikenan an sai imani shikenan ka zama da youth ba ka da kishin iyalinka ya zuwa samu matsala mata a ji tsoron Allah annabi yace duk matan da ta aikata alfasha tana wurin mijinta to annabi yace a wannan lokaci to akwai horo alfasha din nan ba wai yana nufin lalle kawai mace ta je tana zinace zinace ba alfashin abubuwa ne da yawa akwai sakon Allah yana tare da mijin yana tare da matarsa za ta ta babu umarninsa wannan alfasha ne ai shi alfasha ba yana nufin zina bane duk abin da sakon Allah ne alfasha ne ki ta ba izinin mijinki kun ga wannan alfasha ne wata da mijinta za ta je wurin boka ko da yake yanzu boka ya sun canza suna malamai wai ake kiransu ko malamai kuke cewa ai in zan je wurin malam a ce sun san irin malamin Na fi ko canza salo kurum aka yi mace tana mata har yau duk zuwa islamiyan ko wallahi kuna zuwa wurin bokaye bokayen sun canza suna su ne malamai za a baki rubutun a allo a wanke miki kishawai ai an bani addu'a an bani addu'a kaji munafika wani irin addu'a ba ki da hizbul musulun ne wani irin addu'a ne babu a ciki ashe duk ƙaryan banza ne kuma kina zuwa islamiyya in alkur'ani ya wanke ya sha ya baki ki sha bismillah ya kare ya kare iskan ne karyawa ya ku Allah ya kare to ku duba irin waɗannan matsaloli da suke faruwa kina da aure ki fita wai kin je wurin boka wai ya baki na mallakan miji ha to dama da ya aure kin ba mallakan shi kika yi ba kafin ya aure ki mata nawa suke son shi mata nawa ya nema addu'anki ya kama shi kika mallake shi kika aure shi duk wanda ya aure sai kun ga wasu mata suna jin haushi Don wata kawai tana son shi dan bata dai taba fada bane sai ta daina gaishe shi waya za ka aure wanda baka aure ni ba to ke tin je kika mallake shi wurin wa kika je sannan kika mallako shi ya aure ki ba kin gama ba amma ki je a baki na mallaka ashe baki haɗu bane ai duk matan da ta haɗu ba ta buƙatan sai an ba ta maganin mallaka duk matar da ta haɗu ita da kanta za ta mallaki abinta ba tare da an ci ko titinta ba amma ku je ku yi ta kashe kudin adashen ku ta can sai kin gama kaf falla sai ya aure wata watan sai ta mallake shi to dama ƙarya ne kin je kin kashe kudin ki a banza hanyoyin mallakan ai suna nan da yawa za mu zo mu yi wa'azi matakan mallakan miji ki ga yadda za ki mallake mijinki a tafin hannunki sai yadda kika kada shi wallahi in ya sa ta mijin hajjai ta na'am mijin ta ce sai ta ka rage mijin kanta ce ya yadda ba wani asiri kuma a to annabi yake cewa idan mata suka zo da alfasha suke aikata ba daidai ba to daga cikin horon a kaurace mashin fidinsu ba kya je a wurin mijinki ya hana ki kaza ya hana ki kaza Allah ba ki izinin ya kaurace ma makoncinki kai wasu matan sai an kalli. mijinta ya kaurace da ta hin hmm, to sai shi ai ni kam ina ruwa na dama ma ya dame ni kai mata Allah Allah ya taimake ku hunna ya kaurace mata dan ta gyara ta kita gyara annabi yace hunna a dake su darban gaira mubarra amma ba duka mai kumbura jiki ba annabi ne ya ba shi lafisin ya miki duka amma dukan karya kumbura jiki dukan kuma ba wai da bakin riga da wasu ke cewa wannan karya ne ba inda aka ce duka da bakin riga haka da aka kawo mutane tatsuniya ne wallah karya ne duka da bakin riga soyayya kenan ko a soyayya ai yana miki dogon da ya fi na bakin riga ya ɗauki filo ya zai ba miki ba ya fi zafi ba to ka zo kana dogon da bakin riga ai wannan soyayya kenan an zafin nan ma kana fifita ta ne sai ka ji tana i love you na gode amma na ga ce a'a duka ba mai kumbura jiki ba shi ne mai a ɗan samu wani soket ko ba haka ba Eh? kai wanda ka kira wai ko guntun kebin ai kebin to ko dorina dorina ba a zane ta da shi wannan ghaira mubarra ɗin wato a jikinta inda ba zai yi kumburi ba nan ake nufin zai dake ta kar ya buge ka a fuska annabi ya hana a bugi mutum a fuska balle ka. da ka duka ne na horo inda za ta ɗan ji zafi dama mata akwai tsoron bulala don ka ɗan ɗaga bulalan za ta da ke da gaske sai ka maka ɗaya biyu ta shi kenan in dai wannan an sulhunta shi kenan ni abu da duka ɗin ba na so to kai kuma shi kenan kada sake ɗaga bulala a je a jefar ma a waje dan dama ba sunna bane kai ta dukan matarka wani an ba shi mata wallahi kaman protein wata wallahi har zai koya mata fara tun ba ta iya fara ba har za ta koya yau duka gobe duka ita ba sai ta fara ramawa ba annabi ya tada kunya maka ita dukan matarka kuma da daddare ka je ka ce za ku kwanta tare ta ba kunya sannan annabi ya ce idan suka yi muku da'a da biyayya to kuma kar a fito ta wani hanya ka gyara an yi sulhu to shi kenan a haƙura annabi ya ce to ku saurara matanku suna da haƙƙi a kanku sannan kuma kuna da haƙƙi a kan naku matan haƙƙinku a kan matanku kada su kwantar da wani a kan shimfidinku ga wanda ba kwaso. ku ji da kyau ba daidai ba ne ba musulunci ba ne Kawarki ta zo ta kwanta a kan gadon da kuke kwanciya da mijinki ba kyau ba daidai ba ne ai mata ta ‘yar uwata ko ki ne bai halatta ba ɗakin idan ɗakin ku ciki da falo ne can ciki uwar ɗaka inda kuke kwanciya da mijinki bai halatta wata ta shiga ba ko shara bai halatta ta yi ba domin can shine sirrin rayuwanku bai halatta ki ba wani ba ta zo ta shiga bare kuma a ce wani namiji ne ya shigo ɗakin ko ya zauna bakin gadon bai halatta ba ko ƙawarki bai halatta ta zauna a bakin gadon ba ko ƙanwarki ko mahaifiyarki bai halatta ba sannan kuma wala ya zanna fi buyukikum liman takrahun duk wanda ba kwa so ya shiga gidan bai halatta matan ku su yi musu izinin shiga ba sai annabi yake cewa haƙƙin matan ku akan ku ko maza ku rika kyautata musu wajen yi musu tufafi sannan ku rika ba su abinci mai lafiya idan Allah ya hore haƙƙi ne namije wa matarsa tufafi sannan mace ta fi bukatan tufafi dama a kan ta namiji idan a shekara ka yi wa kanka tufafi kala biyar matarka ka yi mata kala goma haka ne ka'idan in ka yi wa kanka ɗaya to ka yi mata biyu kayan sallan ka ɗaya ita sai ka mata biyu wannan shi ne ko ba haka ba mata Yawowa, yanzu ne na ji haka yau an zo babin ita mace ta fi bukatan tufafi fa kan ɗa namiji tufafi fa ita ce mace a wa man yunasha'u fil hilya ka ji hilya ba wa huwa fil khisam ghayru mubi ai tufafi shine mace mace ba tufafi ai sai ta ce malam da aka tufafi shine mace ta ci kwalliya ta ci ado sai ga kyau kawai ba ga amarya da aka muku aure wankan safe daban na rana daban na yamma daban kayan da aka sa da ranar daban na daren daban na safe daban ran da kayan suka ƙare jiya da yau kaya ɗaya ba sai ka tafi ta bar ranka ba amma ana canza kayo ana canza kayo sai ga abun daban to da haka mace ta fi bukatan tufafi a kan ɗana namiji mu sai mu yi sati da kakala ɗaya a jikinmu ina ruwanmu namiji kenan eh shi ma ana so da ya rika canzawa to lokacin ya ja kuma muna ta muƙaddima ne har yanzu amma yanzu mun gama mai yawa a takaice bari mu kawo muku jerin haƙoƙin mazajenku a kanku ku ji su kuma ba ku ji kawai ku tafi ba ba ku ji su kuma ku rika aiki da shi na farko wujubu ba'a wajibi ne kuma haƙƙin mijinki ne a kanki yi masa da'a biyayya mun jawo hadisi ɗazu ki kiyaye sallolinki biyar azumin wata ki tsare farjinki daga zina ki biyayya wa mijinki kan kiyama kofofin aljanna ta sai ce wanda ya miki ki shiga aljanna ta cikinsa kun ga wannan ya nuna mai yi wa miji biyayya ya samu falalan da har zai kai ki aljanna ki zaɓi zaɓin in ba biyayya wa mijin aljanna ma ba zai samu balle a ce ki zaɓi wanda kike so ki shiga sannan mace ta sani da cewa biyayyan da za ta yi wa mijinta hakan zai jawo mata samun daɗin zama da mijin za ta samu saukin rayuwa da mijinta sannan duk lokacin da mace ta tsarkake zuciyanta wajen yi wa mijinta da'a da biyayya to lalle mijinta zai ƙara sonta da ƙaunanta sannan kuma ‘ya'yanta za su gaje ta za su zanto mutanen kirki don haka mace ta zanto mai biyayya wa mijinta sannan girman haƙƙin miji ya kai wata rana mu'azu ɗan jabal ya je ziyara a kasashen fafirai yana dawowa sai zo gaban manzon Allah sai ya durkusa yana kokarin zubewa irin yadda ake bai da sarakuna a yau sai manzon Allah ya saki da Allah me wannan yace ya rasulullah na yi ziyara ne ƙasashen kiristoci da yahudawa na ga yadda suke bai da sarakunansu da masu mulkinsu zubewa ake gaba ɗaya a yi sujada wajen gaisuwa a yi ruku'u wajen gaisuwa sai na ga dukkan su akwai mai mulkin da ya cancanci mulki kamar kai ne sai na ga kai ya fi cancanta mu yi maka haka sai manzon Allah ya ce to ka daina law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'a an tasjuda li zawjiha da zai yi ni dinnan annabi in yi wa wani umarni in ya je gaban wani ya dada. ya na ya zube da hakan zai halatta da ba wanda zan halatta masa sai dai mace wajibi in ta je wurin mijinta kai yi sujada amma sai dai dada haƙƙi ne da ya kaɗai ga Allah shi kaɗai da ka ita ɗin ma aka hana in ba ka ba da za a ce ya halatta wani wani su sujada da za a ce mace ce kaɗai ya halatta ta yi wa mijinta su sujada saboda annabi ya ce li'izari haƙƙi. saboda girman haƙƙin mijinta a kanta ku duba ba haƙƙin Allah ne kadai a miki sujada da zai ba da dama wani ma a yi mishi da za a kai mace ta rika yi wa mijinta sujada don matsayin shi ya kai yaya kake da mijinki wata wallahi ba ta iya gaida mijinta yin gari ya waye gari ya waye ba za ki iya zuwa ki gaida mijinki mai gida ina kwana kaza kaza babu wata kuwanta ga mijinta in gari ya waye bayan sallan asuba yana kan bacci ɗan hutun nan mai gida mai gida Abin karyawa shine gaisuwa eh a ba ka faɗan wannan ya je wurin sana so yana ruwan kar ya je amma dai ya kawo ya eh, su haka in kai yaro ne eh yau baka gane karatun ba to me gida wata ba su ga komai akwai ba etin eh, ne ba su ga mai gida su ga naira talatin ba ko hamsin ba su ga ba za ta iya saya in ya tashi daga barcin ya ta ba tashi mai gida ba su ga wannan wani irin rayuwa ne ba ki bai da mijinki ba ki bar ki ya tashi mana to kun ga irin waɗannan abubuwan dole ka matsaloli a zamanki da mijinki bai samu cikakken ɗa'anki da biyayyanki ba ba yadda za a yi ku zauna lafiya kuma bari ku gani a nan ma wurin akwai matan da sun kai so biyu ko uku ko hudu a wurin mijinsu su yi adalci tsakaninsu da Allah in akwai wacce mijin ya fi nuna soyayya gare ta za ku ga a cikinsu ɗin ta fi wa mijin ne ɗa'a da biyayya yawan yin ɗa'a yana sa wanda baya son ki ma ya fara son ki saboda ɗa'a da biyayya ko mutum a cikin ƴaƴansa in kuka ga ya fi son wani to wani ya fi mishi ɗa'a da biyayya ne da zaran ya ce a yi kaza wani zai yi saurayi sai ga ya fi son shi malami da ɗalibansa aji ya fi son wanda yake saurin yi mishi ɗa'a da biyayya don haka mace ta zanto mai yawan ɗa'a da biyayya ga mijinta abubuwan yana da yawa a ƙarƙashi amma ba za mu yawaita ba saboda lokaci sannan kuma adamu wa ikirajihi man ya wannan mun faɗa ɗazu kada ki ba da dama wani wanda mijin baya so ki bashi shi daman ya zauna a kan shimfiɗin mijinki kazu mun faɗi wannan ko da tsawarki ne bai halatta ki ba ta dama ta zauna a kan gadon da kuke kwanciya da mijinki ba in ba ka mata suna da wannan kakacin kawarta sai ta zo mijin yana kasuwa kawar aka yi bacci a gadon to irin wannan haka zuwa ka samu akasi kin dan shiga gidan makota mijin ya shigo shi duk wacce gani ya matar su ce sai je ne ta ba sai a samu matsala ba to dama haramun ne kuma wannan fa ba wai shimfidin gado kadai ba ba inda mijinki yake zama a ɗaki bai halatta ki ba da daman wani ya zauna a kai ba mai yiwa kushin da yake ɗakinku akwai kushin ɗin da mijinki ya fi zama a kai to duk wanda ya zo ko ɗan uwanki ne ko ƙawayenki ko suwaye su zauna a ko'ina amma wannan wurin sai ki ce wannan wurin zaman yalla kai ne ba a zama a wurin a to mu ba ɗan uwanki ba na kai ce eh shi kuma mijina ne o kin fi son shi a kan shi eh ba ku gana tare na barku na zo gidan shi ma kiri da mu zo matan mu wai anan wai wai ba a nuna soyayyar miji wai a fili wannan ba wayewa bane wai tsayin namiji in kina miki nuna miki soyayya zai wulakanta ki a to zai wulakanta ki sai ki bayyana soyayyen ki mawaye kenan ke ki ƙara rayuwar ki ba soyayya ba za ki nuna soyayyen ki wa mijinki ba to waye za ki nuna shi kenan in ya ga wata nuna mishi soyayya a waje sai ya aura ha gara ne shi ya aura yana so ya ga soyayya bai gane ba sai ya aura wata in ya karuwa za ki fara nunawa ko da ba ku a gudan Allah wai ba za ki nuna kina son shi ba sai ya karo aure <laughs> mata na radiyallahu an kunna don haka ki nuna soyayyan ki wa mijinki ga nan wurin zaman shi tokar wani ya zauna wani mijin za ku same shi yana da irin plastic chair din nan a gida yana zama a kai ko in ya tashi ko ɗanki karki yadda ya zauna a kai wannan na baban ku ne akwai darduma akwai kafet da yake zama a kai to kada wani ya zauna ki kiyaye wa mijinki wannan haƙoƙin hadisai sun zo masu yawa suna tsawatarwa akan haka sannan haƙƙi na uku la ta'zan li ahadin bi dukhulil baiti illa bi izni zawjiha duk wanda yazo yana neman izinin ya shiga gidan karki ba shi izinin ya shigo sai inda izinin mijinki ne ko da amininsa ne ko da wane ne duk wanda ya zo yana neman izinin shigowa gidan amma ba da izinin mijin ba ke karki ba shi izinin ya shigo to ya zo mijinki ba gida eh kaɗan jira shi a waje ya dan fita zan mishi waya in ya zo yi wa mai shi izinin su shiga to sai ya shiga amma sai karki ba da wannan izini wannan shi ma mun karanta hadisi a kan shi a baya don haka ba kowa ake ba shi izinin shiga ba daga ciki akwai matsalan da yake faruwa wata matar ana samun rashin jituwa tsakaninta tsakaninta da tsakanin mijinta kai da wasu cikin 'yan uwanta sai ku ga har ya kai da mijin zai ce ban yadda cikin danginki wance da wance da wance su zo gidanki ba kuma ta kun sani a cikin danginku ana iya samun wacce in ta zo ba ta ɗaura ki akan abu na gari sai dai ta rika ziga ki yadda za ki ci mutuncin mijinki eh, mazan yanzu wallahi sai kin fito sai ma sai kin zama na miji miji fa miji na da kika ga mun zauna lafiya da shi wallahi da ni ai sai da na abun nan sai da na zage ga na nuna mishi rashin mutunci mazan yanzu Hmm, shi ke kenan ke biya musu wanda ya rike namiji uba zai mutu maraya ai namiji ba dan goyo bane a kuma uwar shi ta goya shi sai a ta mata huluba akwai masu yi muku wannan huluba sai ya ta mota sai ta karta sake ta kowa gidan to kowa ya bai halatta ku sake yi da ita ba kar ki goji ce yana ta raba wani da kawai na ah, ya raba shi da shaidani ya sai ki gode mishi wannan mijin nagari ne ya faru da abu muslimin kaulani yana zaune da matarkin lafiya soyayya kaunan juna yana da'uwa zai sallama da gudu take zuwa ta karbi mijinta ta karba mishi kaya ta rungume shi ta yi kaza ta yi kaza duk wannan soyayya da kuke gani a drama a fina-finai a musulunci aka tsara ku yi wa mazajenku amma ba ku yi ba ku yi shi kenan wata sai ta kwace miji miji sai ki ce ai ta je wurin boka ne ina ta fi ki ya soyayya ne da haka abu musulmin haulani haka suke zaman su a shekara da shekaru da matarsa rannan ya je sallan isha'i ya dawo a da rana kai ya je sallan azhar ya dawo yayi sallama sai ya ji shiru tun daga kofin gida ya kara ji shiru ya kara ji shiru ta akwai matsala Mata ta ba haka take ba akwai matsala akwai matsala ya zo bakin kofa na ke salam assalamu alaikum ta ce alaikum salam yace baki je na ta salam bane ta ta to kana ta kwale ihu daga nan ne zan kwale murya na ka ji abin nan ka zo mana kai sallama amsa ba an jifa ba ka shigo yace ina akwai matsala da haka yana shiga bai zauna ba yace ya Allah duk wacce ta zo ta canza wa ta halinta Allah ka makantar da ita ashe wacce ta tazidan tana ɗakin da aka ji samijin sai ta ɓuya ƙarƙashin gado sai kawai sai ji ana cewa an ɗauke wuta ne an ɗauke wuta ne juhu ga dare an ɗauke wuta ne na addu'a bayan Allah ya ta. sai ma ka kawai za ka ɗauki sunan nan kuna zaman lafiya da matarka rana ɗaya ta ga canji karka ce ka makance kai dai wani addu'a ka gani kawai an ɗauke wuta a za ka gwada da wa sai ka tona kanka a fiye don haka an ɗauke wuta ne, ina wuta sai faru ne wa sai sai me ya faru balan zan faɗa zan faɗa wallahi ni ne wallahi ni na zuga ta kuna zaman kalau na zuga ta kurun ni soyayyanku ne ya burge ni wallah na zuga ku ni kawai ni kuna zaman soyayya ya bakanta min rai kun gane ko mata kina soyayya da mijinki wata wallahi haushi kake ji ba ta samun irin soyayyan a wurin mijinta to bari ka rushe sar miki wata kuma bata yi irin wannan ba aka sako ta wata kuma bata ma yi auren ba wata kuma wallahi tana ziga ki ne ki gama rashin mutuncin sai ta je ta samu shiga mijin sai ya auro ta an yi wannan da yawa bila adadi ai ta haɗu ko hmm, ku kun fi ɗaukan karatun ƙawaye ai karatun islamiyya sai a hankali don ka ta fara iyo malam wallahi ni daga yau na tuba ba wa matarka ba ɗabi'an nan ma na dena don Allah malam a roƙi Allah ta gama tuba iya bayyanan tuba ta bayyana ya daga mai ta ya Allah tun da ta nemi yafiya Allah ka da mata da ganin ta sai idon ta ya gode na gode malam na ko takalmi a hannu ta ɗiba gudu an yi gaba ke to mata ku yi hankali da irin waɗannan miji na gari yana sa ido suwa ne ne kawayen matar shi tun kafin ya aure ba matar da kake son ka aura suwa ne ne kawayenta yana sa ido bayan kun yi aure kai miji ka rika sa ido akan suwaye kawayen matarka duk wacce ka ga za ka daura ta akan tarbiyya mara kyau to ka raba ta da matarka yanzu labarin da na ba ku dazu na wani matan abokina da suka rabu da ita saboda ya ganta a hotel yace tun da suka aure akwai wata alayin tana zaman kanta mai biye-biyen maza ne to ya ji labarin suna da alaka da matar shi ƙarshe ya zuwa ya raba su a ta riga ta daura ta akan aƙida to kun ga maza dole su rika sa ido akan irin waɗannan to sai ka gano ga wata ta banza ce to ka hana ta zuwa gidan ke kuma da yace kada wancan ta zo gidan ki ji tsoron Allah kar ta zo ya ce ki raba alaka da wancan to ki raba alaka da ita me zai tsina na miki babu to da ya raba ki da alaka da wancan ki ji tsoron Allah ki halu kin ki hanuwa to baki kiyaye haƙƙin mijinki baran kiyama sai ya hana ki shiga wuta wannan sai hana ki shiga aljanna zai zame miki sababin shigan ki gidan wuta sai ki kiyaye na hudu adamul khuruji illa bi iznihi kada ki sake ki fita a gidan mijinki sai da izininsa annabi yace duk matan da ta fita a gidan mijinta ba tare da izininsa ba mala'iku sun rika tsine mata da jan halittun sama sai ta je unguwan har ta da tana cikin tsinuwa sai ta da za su daina tsinuwa akwai wata baiwar Allah ba mu taba bauta wata ta nuna tubanta a mutuwan aurenta ba kaman wannan iya bayyanan tuba ta bayyana mijinta ya rabu da shi ta zo tana cewa maza ba su da hankali ai wannan kai mata ba su da hankali me ya raba aurenki take bayani take ta ai ta abin da ya raba auren za ta je kauye ne an musu haihuwa ko suna ko menene ta ce za ta je mijin ya ce ba za ta je ba ku kula da kyau duk ran da kika tambayi mijinki za ki je unguwa ya ce karki je ki bi da kyau wai wa akwai laifin da kika yi musamman kuma ɗan uwanki ne za ki je sai ce karki je ke kin sanya kuka kwana kuma sai ta dama ta dan bata mishi rai sai ce karki je sai ta toto ta buga ta buga ta ashe na ta kasuwa kawai ta je ta hau mota ta tafi shafa shi nan ta tafi can da rana sai kira ka a waya akan ya sayo kifi ne ko nama cefanin da za a yi ya kira ta ji ra'ayinta me za a ta ku duba ba a ce ta tana ta ba dama za a kira mai nama ko ko kifin kuka fi so har mai gida ba na gida kina ina ta ta ina shafa amma ban hana ki zuwa ba ka za ta ba shi kenan tana tsakiyar cikin danginta ashe ta ba su labarin wai ya hana ta zuwa yana surutun sai ta ajiye waya ita tunaninta ta kashe shi kuma sai yana ta jin zagi. sai bai kashe wayan ba iya zagi da rashin mutunci na ƙarshe da za a yi wa ɗan adam an gama duka ana yana ji ita kuma ta ce wallahi ita dai ba ta yi magana ba amma ta aje ta ɗauka an kaji ce dukkin mutum ta ce dukkin mutuncin da ake wa ɗan adam ta ce wallahi ‘yan uwanta sun yi an kai bango ne sosai a kan wannan cin mutuncin ta ga iya cin mutum da haka in ai in dai namiji ne ya sake ki mana kawai kaza kaza zai ci miki mutunci yana zuwa ya ce sun ce a sake ki ko to na sako ki shekaran ta kusan nawa ba aure ta ce kowa a gidan yare na ta ce kanne na da da ina kiran su a waya kafin in ce aham sun zo ta ce kuma na san aike ku ne ta zo tana mana bayanin lokacin ma sun je sayan anko na auren kanwarta ita ce ita babban ta dawo karama ku duba irin wannan wai mijinki bai isa ya ce karki je unguwa ba to tun farko dama tambayar na zolaya ne mai gida zan je unguwa a ah, toke satin nan kin fita so kaza yau ki hakura sai ka zo kaza ah to dama kin tambaya na zo na ne kenan da haka in kika fita ba da izinin mijinki ba to annabi ya ce a gaya miki mala'iku da halittun sama suna ta tsine miki kun ji sakon ko ba ku ji ba a ban ji ba kun ji ko ba ku ji ba ba ku ji ba ba ku ji ba malam dama yana daukan attendance na gaya muku kun ji sakon ko ba ku ji ba to allahumma qad ballagtu na biyar adamu siyami tabawwa illa bi iznihi kada ki dauki azumin nafila in mijinki yana gari sai da izinin sa mun yi bayanin wannan aiko sannan na shida tamkinu zauji min al-istimta'i a duk lokacin da mijinki ya neme ki zai kwanciyan aure da ke to bai halatta ki hana kanki ba ki ba shi dama domin mijinki ne shari'a ne ta shar'anta kuma aure aka yi muku in dai babu wani uzuri na shari'a kamar kina al'ada ko rashin lafiyan da zai yi zai kawo matsala wajen ya neme ki in dai ba matsala ba to ki ji tsoron Allah karki hana kanki don mun karanta hadisi ba su idan kika yi haka mala'iku za su kwana suna fine miki Allah ya kiyaye sannan na bakwai ki kiyaye wa mijinki dukiyansa annabi yake cewa an tambayi manzon Allah ne ayyun nisa'u khair a cikin mata wacce ce mata yar albarka annabi yace mace yar albarka ita ce wacce allati tasurruhu idza nazar ita ce matan da mijinta yana kallon ta sai ji farin ciki da dadi ba ko sai akwai matar da wallahi mijin yana ganin ta wallahi sai dai kirjin shi ya fara bugawa akwai ko babu akwai matsiyaciya ba wallahi mijin yana ganin ta Allah kirjinsa zai fara bugawa saboda iya cin mutunci kankat ya kare akan ta kan ta aka yi juye annabi yace yar albarka ita ce matan da mijin yana kallon ta yi sai ji wani farin ciki da dadi ga yana wajen nan yanzu ya ji ba dadi yana zuwa gida yana kallon ta ba kawai wallahi sai ji dadi a ransa da zai fita ba amma a waye gari mijinki a majalisa har sha biyun dai wai fa ki ne fa yayi yawa da ka yana wurin mai sha ya san sha biyun dare kin yi bacci to zai zo da sanda zai je kwanta Ya Allah kiyaye wa tu'ihu idza amara in ya mata umarni zaka masa da'a wato in ya umurce ta zaka yi masa da'a da biyayya mun yi maganan da'a dazu wala tukhalifuhu fi nafsiha wala malihi bima yakrahu idan mijin baya nan ba za ta ci amanan dukiyarsa da abin da baya so ba ina ma'anan dukiya mijinki yana kiwon dabbobi in baya gida wa ya kamata ya kula da su ke mana yana kiwon kaji wani wai sai ya bar gurin kasuwancinsa da rana ya zo ya ba dabbobin abinci ya zo ya ba kajin abinci ina amfaninki ba za ki kula mijinki da dukiyansa ba to a nan baki kula da dukiya ba a ji tsoron Allah a kiyaye wannan idan kika yi wannan to ke ce yar albarka al-imamul baghawi Allah ya mishi rahama yace malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa lallai baya halatta ga mace ta fitar da wani abu a cikin gidan mijinta sai da izinin mijin in ta aikata wannan to tana da laifi a wurin Allah kuma ba ta da lada ko kalila me ake nufi da dukiyar miji da fitar da wani abu dukiyar mijinki kurun ki fitar da shi ki sadaka ba da izinin sa bai halatta ba kawai wata ta zo ai wallahi gidanmu ba abinci mai gidanmu ba shi da kirki wai ke yar tausayi sai ki je ki ɗebo masara mudu biyar a cikin buhun masara mijin sai ki bata ya miki izini bai miki izini ba karshen ta ma rigima za ki hada ta je ta ce eh ba kana bari na da yunwa ba ka san inda na je na nemo masaran nema a'a in ba da izini ba bai halatta ba amma akwai abun da dan kalilan ne ko ya jima ba ya daga hankali wannan dan an yi ba izininsa ba komai makociyarki ta zo wallahi maginmu ya kare kaza kaza kuma shago an rufe ko za mu samu magi guda ɗaya biyu to magi ɗaya biyu mai a ciki za a ce sai an nemi bari mu mishi waya ko ya zo a tambaya shi ma zo fada ai shi ma na nuna shi ma matsiyacin ne kuma ko dan almajiri ya zo a dan bashi wani mara dai na abinci wani ba wani matsala bane ne amma ana maganan kyauta da za a ɗebo abu mai yawa a bayar wannan baya halatta sai da izinin mijinki na takwas kuma fa ana samun matsalan da wasu matan fa har suna ɗeban abincin mijinsu je su sayar ana samu wai ta tambayi na gani na anko bai bata ba bari ta sai da masara mudu goma ta sayar da kaza wata ma wala a dashe za ta je ta sayar kawai don haka sai ga ni na ga mijin da a wurin sana'ar shi ya aje buhun masara guda uku a shagon na nace wannan fa yace wallahi ya kai sayarwa suke yi da haka sai ya aje in ya tashi sai ya nika mudu uku sai ya kai gida in ya kare zai sake ɗebowa yace wallahi ya kai sayarwa suke yi gidanka amma ba ka da amincin ka ajiye arzikinka a gidan wannan wani irin gida ne wani yanzu wallahi in ya fito ya manta ya bar kuɗi a gida to hankalin shi ta ta san ya rasa za ta sace ta ce ba ta gani ba mata akwai haka akwai masu sa hannu a aljihun mai gida ana duba mai ya bari wani zai zama wallahi a ban daki yake irga kuɗin shi me ya kawo wannan gidanka ba ba ka da aminci to mata ku ji tsoron Allah wallahi duk abincin da mijin zai zo ya aje a gida duk kuɗin da zai samu fa ko kuke cin mafi yawa ko kuke cin mafi yawa yanzu kun ga ko kayan sallah da nayi magana da zu in yayi ɗaya miki biyu namiji zai yi wa matar ki kayan sallah kala kaya wannan kuɗin da ya kace mata a kaya ɗayan zai iya sayan kala uku nashi kuma ya zama yana da canji don yanzu wani zani mai kyau da mace za ta sa sai a kira dubu goma to mu bayan mu ba akwai na tofa ko kun ga wannan ma da ba shi da mata da zai ci abu akwai na wanfaf ma in ji kwamanda to na wanfaf wanfaf din nan za ka sai guda biyar a dubu goma dubu bakwai da ɗari biyar kana da canjin naira dubu biyu da ɗari biyar amma ku yanzu ga gani mai da tsada ɗinkin ku ya fi namu tsada mu dubu ɗaya an ɗinke ɗa inda ɗan aiki an kira dubu da ɗari biyar dubu biyu ko ruwan ɗinkin ma sai a ce dubu biyu dubu kaza ko ba haka ba ne kayan ku ya fi namu cin kuɗi sannan kuma a abincin da za mu kawo gidajen kun fi mu ci namiji zai karya a gida ne da rana a waje zai ci wani ma wallahi zai buga da ranar bai samu ya ci abinci mai kyau ba ya ka muku komai duk kuɗin da mijinki zai samu duk noman da mijinki zai duk abin da zai samu ke ce za ki kika so mai yawa shi rayuwar shi din ba wani daɗi yake ji ba yanzu duk wani magidanci kayan sawan shi a kirge ne amma ku bila adadin duk abin da zai tara fa ba wai ya kai wasu bane wa ku ne ba duka shirin amma kuma sai a zo ana ta samun ta taburza tsakanin ku da mazajen ku ku ji tsoron Allah ku tausaya musu sannan na takwas an tabarra ahli zaujiha, ta rika mutunta dangin mijinta yadda kike mutunta danginki to dangin mijinki yanzu kin sune danginki iyayen mijinki iyayenki ne a daina miyasal menene wai karafa goruba ke ma ai gobe mu ya san ne wallahi zagi mu ya san ba dai zaki abin haifi da namiji ba aha ke ma mu ya san ne gobe ai uwar miji ke da kanki gobe uwar miji ne irin bala'in da kika ce wancan ta sa ki magana ki kai Allah kan Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi amin ya gano wannan karatun ai Allah jikan albani zari ya bada labari wai me yasa ne ba a samun jituwa tsakanin mata da wannan uwar miji shaka bakar kun san tsohon alkali ne alkalin alkalai an zai ke sun wurin shi ta ba gane karatun ba shi ya gano karatun wato uwar miji ai an yi lokacin da amarya ce mijinta saurayi ne to lokacin da suke zaune tun daga farkon aure ana zaman zama ta san irin cutan da take yi mm, mata ga a rasa cuta in an je an yi cefa ne an san yadda ake ragewa ana ragewa yi ɗari biyu sai a naira saba'in ya wadatar ɗari da talatin sai a ɓoye ana yin haka yi wani abun a ɗanyi kwana a sayar dama ke ta ministan cikin gida to wannan cutar da ka riƙa yi din yau ta zama uwar miji ta san cutar da ta yi jiya to tana ga irin cutar da ta yi yanzu ana yin cutar waɗanta za ka kullum bala'i matarkan nan ba ta ci matarkan nan ba ta ji sai ka je ka kira wani kawun ku a yi wa mama magana mu muna ganin cuta ba za a yi magana ba cuta muke gani fa muna faɗa miki gaskiya to mama mai kika gani ne ha kai ina za ka gane kai ba yaro ba ne? yaushe kai auren ha me matsalan ha sai mun faɗa a hankali dai za ka gano a ce abin da ta yi jiya ne yanzu tana ganin an yi sai ta ɗaga hankali ita uwar mijin mijin yana nan mijin uwar mijin kun ga kenan me uban uwar mijin uban mijin yana nan sai sai ya hakuri mahaifiyarka ka bi ta a hankali kawai dakki da ke shi zai ce ka bi a hankali amma ita matan kullum bala'i eh za a mallake mana da za a yi kaza da da take soyayya ita ma ta mallake na wata kafin da ake so ba a so wa iyayen to ita ma tana ganin yanzu kullum ana ne mai lafiya wa amarya irin abin da ta yi jiya wai ita ma ana yi mata shine sai ku ga sai a hankali mata kenan a takaice duk ku cire wannan karatun uwar mijinki uwar ki mahaifin mijinki mahaifinki ne dangin mijinki danginki ne amma sai a wayi gari kina gidan miji in ɗan uwanki sun zo za ki karfe su a musu abinci a yi musu kaza amma ɗan uwan mijinki ba kya yin haka to wannan ba ki kiyaye hakkin mijinki ba daga cikin hakkin mijin yadda za ki mutunta wa danginki danginsa sama haka ake so ki mutunta musu sannan na tara da wa mu shukuri lahu ki zanto mai yawan gode wa mijinki ki yawaita gode masa da yaba masa kai Allah ya saka da alkhairi mai gida kayan sallan nan da aka yi mana kai mun gode Allah ya ƙara gode Allah ya ƙara kaza ita to wannan kuma dan karamin to mutane nawa ba samu sun yi wa matansu ba Allah ya saka da alkhairu kai Allah ya kara gode wallahi sai ji dadi namiji akwai son ziga in ya to wallahi sai ko miki dan kunne ka ne gida har dan kunne ka mai da ni wata wata budurwa ba ai mai gida kaza kaza in ya kusa sai ta yi na'am eh ba har ku ba ku ganewa ne amma sai aka mai gida irin zanin nan ka saya mu amma nan ƙaramin shi ne ba na yi wannan to dai amma to na to ne gida a hito ya yi a ba godiya ba wala sai complain to mai gida yanzu fi sabilillah shekara sai shekaran ma shine wannan to wala ko ya gani ba zai soyo miki ba wallahi dan ba kya godiya yanzu da ai samu yi wajen da zai samu wata budurwa ya kai mata ya har girkin azumi sai ta kawo mishi yawwa don haka ku za masu godiya annabi ya yi wa mata wa'azi ne a filin idi yake mata ku ji tsoron Allah kun fi yawa a wuta da cikin abin da yake kai wuta ta tafkurna al'ashir kuna fitincewa mazaje wata mata take kamar ya sa annabi yace law ahsanta ila ihda hunna Jaharan. da za ka share shekara da shekaru kana mata alkhairai iri-iri yau kayan sawa gobe abinci kala kaza duk alkhairai kana mata ba a taɓa samun matsala ba rana ɗaya aka samu ɗan matsala kaɗan wani abu da ta nema a yi mata ba yi ba za ta ce mara aiku khairun minka tun da nake da kai me ka taɓa tsina namun na alkhairu in ba zaman ƙaddara ba wace ce za ka so zaman aure da kai sai ta fashe da kuka ka da na auri wancan ma da ba na matsalan nan kai kan mai ka na namu kai kan ai zaman kaddara ne ana haka ko ba a yi annabi da ya tambayi matan sun ce e? Eh, kufa matan zamanin annabi sun yi ko ne za ku ce ba ku yi Allah dai ya yafe ko amma za a gyara a yi na ƙarshe hifzuhu fi dinihi wa irdihi ki kiyaye wa mijinki al'amarin addininsa da mutuncinsa annabi yake cewa mafi alkhairin mata ita ce matar da kake son ta take son ka take haihuwa sannan kuma almuwatiya almuwatiya idan taqina Allah wacce tana faranta maka rai tana baka haɗin kai a zamantakewa in ta ji tsoron Allah annabi yake matan da suka fi kowane mata sharri almutabarrijat matan da suke barin su ba hijabi suna fita gantal gantal haka ba sa hijabi ko kuma a zo ana sa gele. babu sa gele a musulunci Gele ba musulunci ba ne duk matan da take fita ba hijabi ta bar jikinta a waje almuhtalat masu tafiya da takama ana rangwada a layi hunnal munafiqat annabi yace su ne munafikai a mata duk wacce take tafiya ba hijabi da mai aure da mara aure duk kowa ya ji dan mata sai su rakata ba hijabi ko tara ta yake an yi magana ai mu ɗan mata ne ba mu ya ba ya za a gan mu ha ya za a gan kuma hijabin kuna tafiya mota ma zai buge ku bai gan ku ba mu gane ba barin jikinki na waje zai samar miki da miji ai mu maza duk wata take tafiya ba ja muna ta yar iska ce ai ba mu aura za a ganta ne a ce ta haɗu shikenan kawai an biya ki kin haɗu shine mijin amma ya aure ki wallahi ba zai aure ki ba ah, ka aure wancan hawan yar iskan kuma an aure yar iska ba zai ya ta aura ba annabi yake cewa irin matan nan ba za su shiga aljanna ba haka manzon Allah ya ce don haka mace ta kwarai ta kiyaye wa mijinta addininsa ta yaya za ta kiyaye wa mijinta addininsa abin da ya shafi kula da addini akwai matar da mijinta in zai je wurin addini sai ta hana shi akwai matan da yanzu in sun yi in ta auri mijinta zai daina zuwa karatu ni to kai mai gida kullun karatu kullun karatu ba sai mu zauna a gida ba wata kuma mijinta zai je sallan jam'i haba mai gida ba sai mu jam'i a gida ba ayi mana mai gida kana kallo na ina kallon ka shi namiji fa wajibi zai salla a waje ya je sallan jam'i Abdullahi dan Umar ran juma'a ne sai mahaifinsa sai na Umar bai ganshi a masallaci ba sai na Umar sai aka idar sai gidan shi yace kai ban ganka a masallaci wallahi baba ka san amaryan ai kwanan nan aka yi aure ko sati ba ai ba in ba ta yi ka kadai a gida kuma ai <laughs> ban gane eh eh, eh eh ba ba ba ka gane mana baba yan zamani ke sai ta to dan haka ka zauna dan ka ba ta kula eh baba eh sai ta to ka sake ta baba saki sai Allah baya son saki to Allah ka sako ta zaka hana ka al'amarin addini ka sake ta da ya yi haka ya eh, haka kawai sai ka da gudu sai ga gaban manzon Allah ya rasu da baba na in saki matata waye baban ka yace Umar ta sake ta sake ta sake ta ka sake ta ai ba zai ce ka sake ta ba sai akan ta hana ka wani abu ne na addini ka sake ka ni da na zo sake ka ta hana ka zuwa masallaci an yi daidai ko ba yi ba ta hana shi lamarin addini ai ko in za ki hana shi lamarin addini zai je karatu kin ce kar ya je to sai ki aje sai ki koya mishi karatu yadda aka yi na sa'idu bin musayyib akhirul mutaqaddimina da ya aure da yar ga dalibin sa dalibin an yi daren farko gari yawa ya dauke ka an go yau ina zuwa karatu zai aka yi auren fa eh wai me zaka je kwa eh tafai ne kaza kaza gudo in gani sai bugu da ta ta ko in koya maka ya bude ta fara ba ka ai sai dai na zuwa karatu bayan wata uku ya zo majalisin malam malam ce kai kuma tun da aka mawar ka daina zuwa kashi aka yi makalla ai ni ka ban amarya kuma ka ban malama duk karatun da kake min tana min a gida to kuma da fatan dai kuna karantar da mazajen ku a gida to Allah ya sa mun ga lokaci lokaci ya tafi za mu saurara a nan malam falha zai gaya mana kalma ɗaya biyu sai mu amsa tambayoyin da tambayoyin ba su da yawa wallahu a'lam رمك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله أن أدعو من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نتكلم عن أكيد المسلم في الأنقوى وفكي ونن والفاجئة Allah ya saka mu kuma alkhairi malamin da baka raga komai ba wanda zan ce wani za ta in ce ɗayan biyu duk wani ɗan kafar da yake ta in soka baki sai in ji kuma an kata ne yanzu ni ne zan ce ne ta abubuwan ce ma ta Allah ya saka da alheri Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yake cewa الرجال 'ala an النساء bima faddala Allahu ba'dahum 'ala بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل الآية to tare ana karanta wannan aya za ka ga maza suna tsalle cewa Allah ya fifita su akan mata inda an ce su ne masu tsawama a su kuma ba san aiki an ka dora musu ta wannan mutum ya yi da yake ba aya ba zuwa fassara maza suna da aiki doriya a kan mata mata suna da aiki na kasu a kan maza akwai abubuwan da an ka ciccire a cikin mai kaka mata samu shiga ciki ba wanda maza dole su ne suna kamar yanzu yadda mala alaji fara cewa sallan jami'i wajibi ne ga 'ya'ya maza amma ga 'ya'ya mata sallan jami'i ba wajibi sannan mata a cikin sallolin su ma a kowanne wata wata mace za a cire mata kwana biyar a ce ayyafi mata wata a cire mata kwana bakwai wata a cire mata kwana shida wata kwana hudu wata kwana uku a ce ayyafi mata ba sai ta yi sallah idan ta fada cikin halin da take fada kun san karatu in kin wuce wannan wurin sai ki je ki wanka sa'annan ki dora daga inda an ka tsaya kaga kun samu wani rakusa wanda maza ba su samu namiji babu lokacin da an ce ba zai yi sallah ba sai lokacin da hankalin shi ba ya tare da shi idan ba ya da hankali to wannan lokaci ba zai sallah ba amma dan ba ya da lafiya yana kwanci kan gada asibiti dole ne ya yi sallah ko a tsaure shi idan akwai hankali a tare da shi ya yi sallah amma cikin wata sai ka zo ka ce an cire mace wasu kwanakai a ce ba sai kayan ibada kaga an rage muku aiki daga cikin ayyukan da an ka dora wa maza sa'annan maza wajibi ne su zo jihadi idan an buga tambari na jihadi to maza dole su fita mata kuma ba dole bane su fita idan kuka yi dibi wancan hadisi da yake nuna cewa mace kowace mace idan ta yi abubuwan nan kusan guda hudu na farko shine ta yi sallolinta guda biyu na biyu ta yi azumin wata ramadan na uku ya zamanto ta tsare al'auranta daga fadawa dare na ƙarshen shine ya zamanto tana yin mijin taɗa to kaga wannan abubuwa guda hudu ta dalilin su sai aka ce an ba ta aljanna ta shiga kowace kofa a cikin kofofi guda takwas wanda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gina aljanna a kansu sai a ce mata ki je ki za ayyuka guda hudu fa su ne aka ce ta yi da je ta zaba amma maza jami'in sallah ya kan iya sa namiji ya rasa aljanna idan bai zo jami'in sallah ba amma mace aka ce in ka ga dama ki tafi ki je a yi jami'i da idan kin ga dama ki sallan ki a gida sai ma aka baki zafi a ƙarshe cewa da sallan ki na gida ya ma ki ga bisa ga ki zo masallaci namiji idan ya zo masallaci shine aka ce za a ba shi daraja 27 ke kuma idan ki sallah a gida shi ya aka za a baki misalin abin da an sabai wa namijin da ke masallaci ke kuma idan kin je masallaci za a baki misalin abin da an sabai wa namijin da ya sallah a gida to kun ga wannan yana daga cikin abin da aka kawo na sauki ga ɗaya mata a cikin addinin musulunci su kuma maza aka tora mu aiki akan wani abubuwa dai suna da yawa ba sai su ba za mu ba da yake lokaci ya yi kuma ga zafi yana tasowa ga kuma tambayoyi nan a gaba abinda mun faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya tsoro Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai mizani masha Allah za a karanta mana tambayoyi Assalamu alaikum malam Allah ya fara maka lafiya da mai amfani. malam amin bayani ta yaya halin miji na gari yake ko kuma ta yaya zan gane hakan amin bayani Allah ya kafa gida lafiya wannan ai kin kiraruwa ai wannan ai wa'azi ne mai zaman kai ai bayani dangane da miji na gari akwai sifofi da wani malami sai da ya rubuta sifofin miji na gari sun kai arba'in da wani abu sifofin mace ta gari kuma sun kai tasa'in da tara to kun ga abu ne wanda a kankanin lokaci ba zai wadatar ba sai dai ma na yi duriku kulluhu na yi turaku zullu abinda ba zai samu gaba ɗaya ba to ba za a rasa ɗan kalilan ba a dunkule miji na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza atakum man tarzauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wato dama idan muka duba ai shi musulunci yana fadaitar da miji ya auri mace ta gari ita mace ana fadaitar da ita ta auri miji na gari to a dunkule sai annabi yace wanda ya zo neman auren yarku in kuna so ku gaji gane cewa nagari ne ku dube lamarin addininsa sannan kuma ku dubi halinsa in yana da addini yana da kyawun hali to nagari ne amma yana da addini ba shi da hali mai kyau to wannan ba nagari ba yana da hali mai kyau ba shi da addini wannan ya fi muni ta haka sai an samu abin guda biyu kenan ana iya samun mutum ga addini amma fa ba hali shine wancan hadisi na Abu Jahal da ya zo neman aure ya zo neman aure sai wancan ta zo take gaya annabi annabi yace Abu Jahal karki aure shi kwamfam sarrabul linnisa yana dukan mata kun ga wannan sahabi ne addini iya addini akwai ayi amma dukan mata hali ne mai kyau ba hali ne mai kyau ba don haka bai ya karki aure shi kun ga akwai addini ba hali to akwai ire-iren waɗannan da yawa ta wajen hali sai a hankali amma addini salloli biyar sallan jam'i kiyamun laili azumin annabi dawud alamun da litinin duk baya fashi amma wajen mu'amala in ya kullum maka wani abu sai ka yi nadaman zuwan ka duniya wani sai a hankali ko a rayuwa ka za ka yi haɗuwa da wani a harkar kasuwanci kana ganin yana da addini kana ganin nutsuwan sai ka amince maka in ya ci maka wani amana to wallah za ka daɗe bai bar ranka ba kaga kai me yasa ka amintu da shi addinin ne amma kuma da ka zo ka bi mu'amala da sai ga ba shi da hali mai kyau da haka ashe gane miji nagari addini addinin kuma abu ne mai faɗi yana bukatan bayanai mai kula da salloli ne akan lokaci baya wasa da sallan jam'i sannan mai addini kullum yana cikin neman ilimi yana neman ilimi dan abun da ya iya kuma yana kokarin ya ilmantar da waɗanda ba su iya ba kun ga addini kenan sannan kuma hali nagari shine yana da girmama iyayensa yana da girmama na gaba da shi na gaba da shi in sun gaya mishi magana zai ji sannan kuma yaya mu'amalan shi da mutane yake yana da mu'amala mai kyau baya cin haƙƙin mutane baya canza haƙƙin mutane baya zaluntar mutane kun ga waɗannan abubuwa a matsayin hali kenan to idan aka samu waɗannan ta ɓangaren addini waɗancan ta ɓangaren hali to in sun haɗu an sha Allah an samu ji na gari kenan amma in aka rasa gaba ɗaya gaba ɗaya akwai ko aka rasa duka to kun ga za a zo a samu akasin haka kenan zai zanto ba miji ba ne na gari don haka ana duba addini ana duba kyawun hadi in ba haka ba in an tafi da tsuron addini wannan ba aibin cikin hali ba to sai a zo a sha wahala ai ai am sorry to say mun taba haduwa da irin wannan muka rudu da addinin shi sosai masallacin juma'an mu tun karfe tara na ake zuwa malam na safe to har a gida karatuttuka gaba gaba usta haƙiƙi malam addinin ka ganshi ma sha Allah haba muka ganshi aka ba shi ya a gidanmu to fa tun kafin daurin auren muka fara ganin canji don an zo za a daura aure waye zai karba mishi shi zai karba da kai shi baka turo mana wasu a matsayin manyan ka sun zo nema maka aure ba in an sa matsala wurin wa za mu je muka aka zo aka ta kawo wani da kare zo tuwon aka yi aure to ba a daɗe ba matar da take matsayin mahaifiyarta ce a gidanmu sai ta rasu kishiyar mahaifiyarmu wacce ba da so mahaifiyarta ta girma a wurin matar matar ta rasu ran litinin da yamma ba na mantawa tana da hawan jini hawan jini ya tashi kamar karfe biyar ni zan fita darasi yayin mu mala bakar zai fita darasi sai muka fita mu ajiye ta asibiti mu wuce in ja su ta gwada ka sai ba rai kuma suna nan a cikin biyu ba ta zo ba sai wace gari ba an binne gawa kusan karfe goma sai ta zo su da miji kuma ya maka ka'ida in ta shiga gidan ba su rai hijabi gidan su ba karfe biyu yana yi wai ta fito su tafi sai na fito na ce kai wannan wani irin addini kake manya su ba kuma ce ba maganan shiru a nan wannan wani irin addini kake yi to karfe tuka-tuka akwai ɗanta namijinta da ya rasu bai fi shekara uku zuwa hudu ba yaron sai a sa ya kwana a faranda wai ai namiji ne ya ji kwana da auren matar ya hana ma ta yi wa yaron wanka yaro da baki irin sai da ke kan shi wanka wai ai wannan yaron ai namiji ne za ta mishi wanka ta ga al'auran shi ai sai ta ne ka za ka ga abu da yawa ya zai faru a wannan yanzu ya mutu to kun ga misali mu mai ruɗe mu a farko addini ba mu bincika yaya halayya yake ba to ala ayi halin hali da addini su ne babban abin duba wallahu cewa assalamu alaikum malam ina neman a taya da addu'a ina neman miji madani mijin aure Allah ya mu miji madani malam Allah ya kare da lafiya amin Allah ya bata miji na gari Allah ya sa ita ma ta zama ta gari ce sai Allah ya bata miji na gari a matakin samun miji na gari sai ki zama na gari domin ka'idan ne irin halinka irin halin matarka Allah yana ba kowa daidai da irin sa ne wa gabanni da Allah yake ba mu irin mu ne fa Allah yake ba mu in na banzan sun yi yawa sai Allah turo mana a na banzan to an aka zama na kwarai sai Allah samar da na kwarai da haka muna mata addu'a Allah baka miji na gari da sauran waɗanda suke bukatan addu'o'i irin waɗannan Allah biya musu bukatu irin wannan maza da suke neman mata na gari su ma Allah ya ba su ko yawa mun ga ana amin akwai waɗanda kuma suna bukato ni irin wannan addu'an ne ba na ganewa yanzu ga sunan kuma suna cewa a sa su addu'a Allah ba su mata na gari ita mata turo Allah ya bata miji na gari to ba addu'an ya haɗu ba malam Abdullahi yawa shine maganan ayi amma sai in gagara gane ni wani irin nagari ake nufi ne in mun je tafsirin maza sun ci a roƙa maza mata nagari an zo na mata a roƙi maza nagari to wancan tambayar sai mu haɗa da wannan sai a nan sai a haɗa ni ina ga wai hakan ko yaya yawa to Allah amsa bukatu Allah ta fi da alkhairi masha Allah ta haihu wata uku amma jini yana ɗaukewa a mutane to wannan jinin ya za ka yi za ka aji azumi ne ko za za ta amma jini yana ɗaukewa ya samu to wannan jinin zai yi azumi ne ko sai ya tsaya na'am wato ta haihu kenan amma jini zai zo wani lokaci ya yanke wani lokaci ya zo wani lokaci ya yanke so na wata uku wata uku kenan bayan wata uku ne fara ɗauke yawan koro na to farko dama idan ba ta haihu wannan jini da yake zuwa ana kiran shi jinin jini ba zai kai sallah ba ba zai kai azumi ba sai lokacin da wannan jini ya yanke to shi jinin jiki yana iya yankewa ma a ranar da mace ta haihu kina iya haihuwa da safe da yamma jinin ya yanke wata tana iya yin haihuwa yau wace gari ma jinin jiki ya yanke ba shi da mafi karanci ko a sati ɗaya ko a sati biyu ya yanke to malamai sun yi maganganu biyu dangane da jinin haila ko biki mai yankewa ya dawo shin ana ɗaukan shi a matsayin jini ɗaya ne ko kuma ana ɗaukan wanda ya zo ɗin a matsayin sabon jini to magana da ya fi zama rajihi shine maganar da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tafi a kai shine a cikin littafin Tamamul Minna wannan jini da ya tsaya miki na farko to bikin ki ya ƙare jinin da ya zo sake ɗaukowa na gaba to jinin al'ada ne musamman kuma malamai suka ce za ki yi la'akari kamar yadda shek Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin yi bayani za ki yi la'akari jinin da ya zo na gaba bayan yankewar na farkon ya zo miki farkon wata ne ko karshen wata ne misali dama al'adanki a yaushe yake zuwa karshen wata ne sai wannan ma da ya dawo a karshen wata ne to al'ada ne ya dawo ko kuma ya dawo ne farkon wata dama al'adan ki farkon wata to al'ada ne ya dawo amma ba matsayin biki bane da ka bikin ki ya tsaya tun wancan yankewan farkon wannan ya je ya dawo kuma jinin haila ne yake miki wasa in ya zo sai ki sai da ibada in ya tsaya kika yi tsarki sai ki ci gaba da ibada sai dai kuma har yanzu za a lura da wani abu dama kina yin jinin al'ada ga kalan jinin al'adanki ga irin lokacin da ya saba zuwa miki misali yana zuwa a farkon wata yanzu kuma sai zama a ƙarshen wata kuma an samu bambancin kala daga kalan jinin hailanki na farko wannan sai zama wani iri daban kuma yana ta miki wasa kwana biyu uku ya dawo kwana biyu uku ya dawo ya zama ya banbanta ya bambanta da wancan da kafin ki haihu sai wata ma jinin haila yake zuwa amma ne sai ya canza bayan jinin daban kuma bayan kwana biyu uku sai ya dawo wanda da ba haka yake miki ba to in an samu matsala irin wannan to ana kiran shi damul istihada jinin cuta ne to in matsayin jinin cuta ko malamai sun tattauna ba zai yi ya hana ki ibada ba amma ba mu da wannan tabbaci din yaya yake zuwa miki ya canza kala ne ya canza lokaci ne in akwai irin wannan to shine za a dauke ki a matsayin jinin cuta za ki ci gaba da neman magani sannan kuma ba zai hana ki ibada ba domin jini ne na cuta sai dai kowane sallah za ki iya yin wanka to amma yanzu ba mu sani ba ya canza yanayi ya canza kala karshen wata yake zuwa to wannan amsan kuma yana wurin ki amma in dai a yadda ya saba miki al'ada ne na farko ya dawo to wannan za a dauke shi a matsayin jini ne na al'ada in ba haka ba akwai ta fasa kuma jinin da zai zo shi ba daukan hukuncin komai wanda shi ba shi bai zo da kalan sauran jinanan al'ada ko na haila din ba amma ala ayi halin anan yadda yake miki wasa din nan duk za ki ɗauke shi ne a matsayin jinin haila ba jinin biki ba jinin bikin ki ya riga ya yanke da farko to amma gane cewa yanzu al'ada ne ko ya to wannan sai an gane sauran bayanan dangane da canjin lokaci da kuma canjin kalan jinin wallahu Amma ba ta karshe ana cewa ana ya malam albarka waɗanda suke fito da malam wata da kishiyar ta ne idan ɗayar tana ne idan ya kawo abu in tana nan ba zai raba musu ba sai in ya ga ɗayar ba ta nan sannan ya ba wa idan ta kawace masa laifi ne ai ita mace kuma ba ta kaurace wa miji yayi miji aiki ne mafi aula ne jagora a kanki idan kika kaurace miki ba sai tattare kare koma wurin ba baga na namiji kuma don haka ba haka zaki ba abin da yake yi ba daidai ba ne to amma ke ce za ki gaya mishi maza muna da taurin kai ba ma ce gaskiya ai ba ma yadda ki mu za ki gaya mana Eh, mu ne asalin kanmu kaman goruba din eh, sai a hankali <laughs> muna da kwana da tawili ne to amma wannan matsalan da yake faruwa in akwai yadda za ki iya mishi bayani a hikimance fahimta ba tare da ya haifar da matsala ba sai ki bi wannan hanya ta laluma in ba haka ba za ki iya samun waɗanda za su iya mishi magana ko da yake wani al'amarin auren dama shine sai hakuri din wani kika samu aka mishi magana ma daga ranar kintaro sabon mat sabon rigima haka al'amarin mazan yake sai a hankali to amma babban abu dai da zan gaya miki a wannan janibin babba shine ki rike hakuri kan haka sannan in akwai hanyoyin hikima da zaki ya gane to a nuna mishi kuma kun san babban matsalan da yake faruwa rashin sauraron wa'azi duk yana jefa mu cikin matsalolin irin wannan amma da ana sauraron wa'azi to da komai zai gyaru amma ba a sauraron wa'azi kallon fina-finai da jin kiɗe-kiɗe sun yi yawa an ba kawai wata ran ya shigo ya tarar ana wa'azi a kai kun ga zai gyara Tunda adalci kam ta zo da abu ka raba tsakanin matanka yadda ka ba wannan ka ba wancan amma wancan tana nan ba za a raba ba in ita tana nan sai a ɗauka kuma a bata ba a raba ba wannan ai zalunci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi cewa duk mutumin da yake da mata biyu fa mala ila ihdahuma sai su karkata a bangaren daya ya watsar da ɗayan sai annabi yake cewa to irin wannan mijin zai tashi ranar kiyama wa ma ma'ilun rabin jikinsa a shanye zai tashi da cutar shan inna paralyzed bangaren sa ɗaya ya canje saboda zalunci da ya tsakanin matansa don haka ke ki ƙaurace masa musulunci bai zo da cewa mace ta ƙaurace wa mijinta ba sannan ko da ke kadai ne a wurin mijinki ƙaurace mishi dan a ba shi da asali to balle yanzu yadda kuke mata biyun nan kika kaurace masa to kin ga sai zai gama tattarewa ta ɗaya bangaren kin ga sai a sake samun matsala da ka ni dai a shawarci abin da nake gani na farko ki haƙuri na biyu ki ta addu'a wasu al'amuran ba sai addu'a wani wallahi ta wurin kai ne da shi amma addu'a yana canza shi addu'a yana gyara mutum balle yanzu ana goman karshen nan kin je sallolin dare ke ta addu'a domin yana cikin halaka ne in ya mutu a irin wannan halin kin ga wuta zai je to ki ta mishi addu'a Allah ya gyara shi su matan kuma sai a hankali ke yanzu wancan ga abin da yake ba daidai ba amma tun da ke yanzu kin fi jin daɗin yadda ake kin ga ba za ki mishi gagana ba in ba ka da yadda a ah, to mai gida ga yadda ya kamata ka ai dun mu matan ka ne kaga sai ba ta gyara ba to kin zai wannan na farko ki haƙuri na biyu ki rike addu'a na biyu in akwai wasu hanyoyi na lalima a hikimance da yadda zaki nuna mishi ba tare da ransa ya faci ya zama fitina ba to ina ga sai ki bi abun a lalima yawwa kwarai yawwa malam yace ke ma ki jira naki lokacin wata jin naki lokacin yana zuwa eh kwarai kuwa duk mutumin da aka yi ta danne shi ana nan za a zo lokacin da haƙƙin ba zai danni ba sannan kuma shi mai haƙuri bai taɓa da zumtan haƙuri ya yi asara ba a ƙarshe za ka ke haƙuri ɗin ke ta addu'a in akwai hanyar laluma da za ki bi ki nuna masa ba tare da matsala ta faru ba ina ga sai ki bi wannan hanyar ki nuna masa sai a zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya gyara mishi Allah ya sa ya gyara Allah ya sa ya gane Allah zaunar da ku lafiya waɗanda suke da fama da matsaloli na aurakayya a cikin gidajensu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya magance matsaloli Allah tabbatar da zaman lafiya wanzar da zaman lafiya a duk gidajen auratayyar mu gaba daya ya ku